Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke shirin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau ɗaya ga watan Maris a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta kada kuri'a a kan gyare-gyare 68 da aka yi wa kundin tsarin mulkin kasar. Bayan haka za ku ji cewa a jihar Kaduna da ke Najeriya, gwamnatin jihar ta tabbatar da cewa 'yan ta'adda ne suka kai wasu hare-haren bom a jihar a kwanan nan, kuma ta ce ta ɗauki matakan da suka dace wajen magance matsalar. Masana harkokin tsaro na ci gaba da yin nazarin sabon salon hare-haren na jihar. na farko za a iya duban shi akan cewa ko masu wane ne maharan sun zaɓi su kai wannan hari ne a wannan wuri ganin cewa yana tattare da kabilu daban-daban da mabambanta addini daban-daban. Manjo hayya shanku mai ritaya kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. A yau talata kasashen yamma sun yi gaggawar ladabtar da kasar Rasha bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince da yankunan Donetsk da Luhansk da Rasha ta mamaye a gabashin Ukraine a matsayin kasashe masu cin gashin kai tare da tura abin da ya bayyana a matsayin dakarun wanzar da zaman lafiya akan iyakar kasar da Ukraine. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya dakatar da bada izini ga aikin Nord Stream 2 na bututun iskar gas da aka kammala, amma bai fara aiki ba a ƙarƙashin tekun Baltic daga kasar Rasha zuwa Jamus, aƙalla na ɗan lokaci da ya yanke yiwuwar aikewa da mai zuwa kasar Jamus, amma kuma ya hana Moscow samun kudaden shiga daga bututun. shi ma firaministan birtaniya boris johnson ya faɗa wa majalisar dokokin ƙasar cewa ya sanya wa wasu bankunan ƙasar rasha biyar takunkumai da wasu manyan jami'ai masu kuɗi su uku tare da ɗora hannu akan kadarorinsu da ke birtaniya da kuma katse hada-hadar kuɗi da su a yau talata 'yan majalisar dokokin rasha sun bai wa putin izinin amfani da karfin soja a wajen kasar lamarin da kayu a shirya kai wani hari akan ukraine sai dai tuni a washington aka fara kiran shiga gabashin ukraine da sojojin rasha suka yi da kai mamaya akan kasar wani lafazi da a baya ake ɗari-ɗarin faɗi kasuwannin asiya sun faɗi a yau talata a daidai lokacin da masu saka hannu jari suke nuna damuwansu akan matakin da shugaban rasha vladimir putin ya ɗauka na aikewa da dakarun wazar da zaman lafiya a yankunan donetsk da luhansk da rasha ta mamaye a gabashin ukraine lamarin da ya haifar da fargabar cewa ana gab da kai wani gagarumin farmaki a kan ukraine kasuwar nikai ta kasar japan ta faɗi da kashi ɗaya bakwai cikin dari yayin da ma'aunin S&P ASX ya rashi kashi ɗaya cikin ɗari a karshen ciniki a Australia. Ƙididdigar kasuwannin Shanghai ta ƙare da kashi ɗaya cikin ɗari. tare da ƙididdigar cosby a koriya ta kudu da ma'aunin taiwan ta tsec duka sun yi asarar kashi ɗaya digo uku cikin ɗari ita ma kasuwar hansin ta hong kong ya zuwa da yammacin yau ma'auni ya nuna ta ragu da kashi biyu da digo bakwai cikin ɗari kana kasuwar sensex a mumbai ta ragu da kashi ɗaya da digo uku cikin ɗari a halin yanzu masu zuba jari suna jin daɗin ribar da suka samu a kasuwannin kayayyaki inda aka sayar da zinari dala dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha biyu da cent goma a kowace ounce Danyen maya Amurka ya karu da kashi shida ana sayar da shi akan dala 94 da cent 40 akan kowace ganga yayin da ake sayar da danyen mai na Brent kan dala 97 da cent 38 wanda ya kai kashi ɗaya cikin ɗari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. hukumomin burkina faso suna gudanar da bincike akan wata fashewa a wani wurin haƙar zinari wadda ta kashe akalla mutum hamsin da tara kana wasu da dama suka jikata a cewar rahotannin da talabijin ƙasar ya bayar da kuma shaidu fashewar ta jiya litinin a inda ake haƙar zinari a kudu maso yammacin ƙasar ta raunata akalla mutum ɗari a ƙauyen bomblora ana sa ran wasu sinadarai da ake wanke zinari da aka adana su a wurin ne suka tada fashewar masana haƙar ma'adinai sun ce ƙananan masu haƙan zinari ba su da dokoki masu yawa kamar yadda manyan masana'antu suke da su don haka aikin nasu na tattare da haɗari ƙasar burkina faso ne ita ce ƙasar da take samun bunƙasa a cikin gaggawa wurin samar da zinari a afirka kanin ita ce ta biyar a dahiyar da tafi aikewa da zinari zuwa ƙasashen waje china ta nada shubin wani babban jami'in diflomasiya a matsayin wakilinta na musamman a yankin kuryar afirka da yake fama da tashin hankali da ya hada da kasashen habasha da eritrea da kuma somaliya a bayan shu ya taba aiki a matsayin jakadan china a papua new guinea kana yana da masaniya akan aiki a afirka da amurka da kuma kasashen yankin australia a cewar ma'aikatar harkokin wajen china a yau talata babban aikin da zai yi shine tallatar da ayyukan ci gaba cikin zaman lafiya da china ke shirin yin a yankin da zummar taimakawa kasashen yankin domin samun kwanciyar hankali mai ɗorewa da ci gaba in ji kakakin ma'aikatar harkokin waje wang wimbin yana faɗa a wani jawabi na wuni ministan harkokin wajen china wang yi shine sanar da wannan batu a cikin watan janairu cewa ana shirin aiwatar da wannan naɗin a ƙarshe hukumomi a new zealand sun ce an auna 'yan sanda a wasu hare-hare guda biyu a lokaci daban-daban da masu zanga-zangan zaman dirshi masu kalubalantar wajabta yin allurar rigakafin covid-19 a babban birnin wellington an ga wani hoton bidiyo da ya nuna wani mai zanga-zanga a cikin mota ya danno a guje yana tunkaran wani gungun jama'an da safiyar yau talata kafin ya tsaya cikin hanzari bai riga ya afka musu ba an shiro direban cikin motar kana aka kama shi saboda tuki da ya yi mai tattare da hadari a halin da ake ciki kuma an kai wasu 'yan sanda guda uku a asibiti bayan da aka fitsa musu wani abu da 'yan sanda suka kwatanta da mai hadari wanda suka ce sun yi imanin sinadarin acid ne mukaddashin kwamishinan 'yan sanda richard chambers ya fada wa manema labarai a yau talata cewa jami'an 'yan sandan suna murmurewa daga halin da aka kai musu firaminista jacinda adin ta yi da waɗannan hare-haren kan 'yan sanda cewa abin kunya ne kane ta yi kira ga masu zanga-zangar da su bar birnin na wellington 'yan sandan sun faɗa a jiya litinin cewa masu zanga-zangar sun jefe su da ba haya da mutane labaran duniyar kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Dalla yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. A yau talata ne Majalisar Dokokin Najeriya ta kada kuri'a kan gyare-gyare 68 da ta yi a kundin tsarin mulkin kasar da suka hada da hana 'yan Najeriya da ke ketare kada kuri'a wato damar kada kuri'a a zabukan kasar. To sai dai muhimman batutuwa kamar dokar ba mata kashi 35 na kujerun takara da kuma dokar da za ta ba sarakuna gurbi a kundin tsarin mulki ba su samu karbuwa ba. wakiliyar muryar amurka madina dauda ta hada mana wannan rahoton Majalisar ta kwashe sa'o'in shida tana wannan aiki na amincewa da dokoki 68 da ta gyara a kundin tsarin mulkin Najeriya. Abin da ya ɗauki hankali shine a cikin dokokin da majalisar ta yi watsi da su akwai dokar kariya da aka so shugabannin majalisar ƙasar su samu da dokar da za ta ba mata kashi 35 na kujerun siyasa da kuma dokar da za ta ba sarakuna gurbi a kundin tsarin mulkin ƙasar. Amma sun amince da dokar da ta ba ƙananan hukumomi cin gashin kai da dokar da ta amince a sa shugabannin majalisa a cikin majalisar tsaro ta ƙasa. Dr. Zainab Gimba, 'yar majalisar wakilai ce daga jihar Borno, ta bayyana ra'ayinta a game da yadda aka yi watsi da dokar da ta shafi mata. Abu ne wallahi abun kunya, don saboda ko wanda muke tare da su colleagues din mu maza ni a gani na sun yi abun kunya yau. Idan ka duba yawan mata a population na Nigeria, mun kai kashi kimanin sittin Kuma duk wani mataki da zaka ɗauka a gwamnati, dole ne ka sa wanda suke cikin abin ciki so su suna ganin dai kaman idan aka ba mata wannan daman wani kalubale ne a gurinsu amma ni a ganina wallahi abin da aka yi bai dace ba ita ma 'yar gwagwarmayar ƙatowa mata haƙoƙinsu wacce aka kaɗa ƙuri'un a idanunta maryam mamman nasir ta yi tsokaci akan wannan batun wannan fatali da doka da 'yan majalisa suka yi ba ƙaramin ɓacin rai ya jawo mana ba kuma ba ƙaramin koma ba ya jawo harkar mata a ƙasar wannan ba idan kika duba kika gani duk lokacin da za a yi zaɓe idan kika duba duk mazaɓu mata za ki gani wata da goyo wata da ciki komin zafi komin rana komin ruwa za su fito su kaɗa ƙuri'unsu su kaɗa wa mazan nan ƙuri'u mu kuma yanzu mun zo mun ce a ba mu dama mu takata mu rawar an hana mu mazan nan sun yi fatali da wannan ƙuduri sun nuna mana akan cewa mu matan najeriya ba wani abu bane mu ba mu taka karama. mun karya ba Ganin cewa akwai wasu dokoki da ra'ayin majalisun biyu suka bambanta a kai irin dokar da za ta ba shugabannin majalisar kariya. Bangaren majalisar wakilai sun amince da dokar amma majalisar dattawa ta amince da ita ba. Sai na tambayi sanata Ibrahim Abdullahi Gobir ko yaya za a yi da waɗannan dokokin ga amsar da ya bani. In mun amince suka amince shi kenan ya fasa. In ba su amince ba mu muka amince bai ba. In mu ba mu amince ba su suka amince kuma bai ba. Ai dole sai duk gaba ɗaya mun amince sannan. Wayannan dokokin dokokin ya zai da su sai mu ga su sai kuma wata rana tun da ai shi constitution yaran constitution ai bayan kowace mana session ana yi ne so ba matsala ce To dokar da nake ganin kamar za ku amince da shi da wuri shine na tabbatar muku da kariya ku 'yan majalisu. Ya aka yi kuka yi watsi da wannan? Wallahi daga da muka yi ba daidai ba ne tunda mutane suna kuka da magana immunity kamar executive da abin nan ya cancanta mu kada mu zo mu fada ciki. Na mutane ganin suke kaman za a yi cuta a bata ko da yake an riga an faɗi cewa babu criminality a ciki. Abin da kai criminal ne to ko kana bisa sai an kama ka. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan aka kai waɗannan waɗannan dokoki zuwa majalisun jihohi domin kuwa sai sun amince da su a can sannan za su samu karbuwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda. To yanzu kuma za mu leƙa jihar Kaduna a Najeriya inda gwamnatin jihar ta ce an auna arziki da bama-baman da aka gano an dasa a yankin Kabala West da unguwar Romi ba su tashi cikin jama'a ba. Ta kuma ce ta ɗauki matakan magance matsalar gaba ɗaya. Ga wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani. a maraicen ranar lahadin da ta gabata ne dai wasu abubuwa da ake zargin bamabamai ne suka fashe a yankin Kabala kabalawas da ke karamar hukumar kaduna ta kudin jihar kaduna kana daga bisani aka sake gano wasu abubuwan fashewar a yankin unguwar romi sai dai kuma duka an auna arziki saboda ba a yi asarar rayuka ba kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar kaduna malam samuel aruwan ya ce gwamnatin jihar kaduna ta fitar da tsare-tsaren magance matsalar baki daya ganin abubuwan masu da aka dasa an dasa suna inda mutane ke dandazo to ina tabbatar maka inda abubuwan nan sun fashe to da ba karamin asarar rayukar mutane za a yi ba to shi yasa muka yi wannan kira da cewa ya zama wajibi a zara ido duk shigan wani wanda ba a fahimta ba duk inda da mutane suke lallai su dinga dubawa domin mu shawo kan wannan al'amarin daga bangaren jami'an tsaro da gwamnati kuma mu ma muna iya bakin a mu. Tuni dai masana harkokin tsaro a Najeriya suka fara nazarin wannan sabon salo na matsalar tsaro da ta fito a jihar Kaduna. Manjo Hayashin Kwamaritaya ya ce akwai abubuwan lura. na farko za a iya duban shi akan cewa ko masu wane ne maharan sun zaɓi su kai wannan hari ne a wannan wuri ganin cewa yana tattare da kabilu daban-daban da mabambanta addini daban-daban wato zai iya yiwuwa in ba an yi yunkuri da sauri ba inda an samu asarar rayuka ya rikide ya zama abu na addini ta inda kafin ankara an san jihar kaduna inda take rikicin addini ko na kabilanci yana iya ballewa na biyu za a kuma iya duban shi ta fuskan waɗanda ake cewa su a koyaushe suna zuwa da waɗansu sababbin akidu da suke gani ba za su yi biyayya ga hukumomin ƙasa ƙasa ba da sunan cewa za su kafa wani yanki nasu suna kula da kansu suna yin shari'o'i irin nasu in har an gano ire-iren wayannan to ba a kwashe su a ce a mai da su ƙauyukan su na asali bane kamar yadda aka yi a jihar Neja kamata yi gwamnati ta sa ido ne duk su ana kallo daga ganin sun kauce hanya ta nan za a iya ɗauka mataki a kansu sannan barazana kuma ta gaba shine zai iya zama ya kawo barazana musamman akan al'amuran siyasa da ke tahowa nan gaba kaɗan musamman abin da ya shafi gudanar zaɓuɓɓuka na jam'iyyu na fidda 'yan takara da dai sauransu da yawon kamfen to kalubale ne ga al'umma gaba ɗaya duk inda muka samu kanmu dole mu rika mai da hankali wajen sa ido da irin masu shigo mu da me dalilin shigo mu. To ko suwa gwamnatin jihar Kaduna ke tunani suna da alhakin wannan dashe-dashe na abubuwan fashewa? ga kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar kaduna malam samuel aruwan a karo na biyu wannan dai abin da aka dasa a tabbas yan ta'adda domin in ka dubi yanayin abubuwan a fashewa din yadda aka tsara su da kuma abubuwa wadda aka gani duk da cewa har yanzu dai ana bincike babu wani tantama wadda suka dasa wannan abin yan ta'adda koma dai menene mun yi kira da babban murya a taimakawa jami'an tsaro kuma mutane su zira ido duk wanda ba a gane fitar shi ba a lura da kowa da kowa domin mu gudu tare mu kuma tsira tare wannan dai shine na farko tun bayan zaben gwamnatin jihar kaduna mai ci yanzu a shekarar 2015 da aka sami fashe-fashen da gwamnatin ke ganin 'yan ta'adda ne kai tsaye saboda fashewar da aka samu a wa'adin farko na gwamnatin a yankin sabon tasha an same shi ne a cibiyar sana'ar kayayyakin da ke nasaba da fashewa isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon ma'ana na cewa karfe uku da minti arba'in da biyar yanzu kuma ga rahoton mu na musamman. A yanzu haka dai matsalar rashin tsaro na ci gaba da ɗaukar hankali tare da jefa al'umma cikin wani hali na tsaka mai wuya a sassa daban-daban na Najeriya. A jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar ƙasar, a iya cewa ta fada cikin wani yanayi na rashin tabbas. A sakamakon yadda kusan kullum sai waɗannan 'yan bindiga sun gudanar da ayyukansu na kisan jama'a babu gaira babu dalili. A yankin Galadiman Kogo ta ƙaramar hukumar Shiroro. ƙasa da mako ɗaya bayan tashin wani bom da ake zaton mayakan boko haram ne suka binne da ya yi sanadiyar mutuwar wasu jami'an tsaro kimanin bakwai a ƙarshen makon nan da ya gabata ma wata mota ƙirar a kura da ke jigilar doya a yankin na galadiman kogo ta taka wani bom ɗin da ya tashi ko da yake a wannan karan babu asarar rayuka amma dai al'ummar yankin sun shiga wani hali na fargaba in ji malam usman mazaunin yankin hanyar gangar kogon zuwa wurinmu da kuma zuwa can fita rorodam da mm. eh, ladima kogon na tsakiya ne to tun da ka suna a taɗin garkogo a lokacin Mm. to sun yi kokari inda suka sa wancan bom sai suka sa ta suka sa nan ban hanyar to ya tashi ne ta dalilin wannan eh, dama sun dasa tun ranar nan to kaga tun da ba motan da nauyin motan da suke jin wurin mm. sai da motan doya ne ta bi da doya akan motan shine sai ta je ta fada ta taka shi amma kuma Allah ya tsare sai da ta taka tayin bai ne ya taka bai ma ta wuce sannan ta shi doya ne da ke kan motan ne sai ya watsi amma ba kashe kowa ba a bai kashe kowa ba ko rauni ba wanda ya yi na'am sai da doya ita ma doya ne kawai ya fita ita kanta mota ita ta wuce da kanta iyaka karan fashe ne sai ya watsa da doyan da ke kan abin ga ka karfin iska da na bom din shine sai ta watsa doyan amma ku kuna ganin sauran wancan bom din ne da bai tashi bai yi da tashi kenan eh gaskiya tunanin mu kenan akai muna tunanin wannan sauran bom din ne na baya to yanzu jami'an kwanta bom ba su je wurin ba ne eh yau sun zo ranar sun da da suka zo na farko da suka zo suka fara bi sai aka ce kuma an ji motsin barayin sai suka koma inda sun zo ba isasshen jami'an tsaro amma yau da yadda muke jin labarin kamar sun zo sun bi amma gaskiya bin da suka bai wadatar ba saboda kaga abin ya kamata tun daga shiror dan bakin kwalta hmm. tun da hanyar mu ba kwalta ne ya kamata a yau shi ne har zuwa erana sannan a yi shi zuwa cikin galadima kogo kaga hadarin kada mutane su su dawo cikin garin kuma a zo ba mai na tashi a cikin garin da ba a san iya inda suka samu yanzu da yanzu kuna cikin fargaba ke na wannan yanki eh muna cikin fargaba sosai gaskiya saboda wannan tashi tashen shine yanzu matsalan da al'umma suke ciki a yankin sahorami da ke karamar hukumar mashegu wata arangama da aka yi a tsakanin 'yan bindigar da kuma jami'an tsaron 'yan banga yasa 'yan bangar suka yi nasara hallaka wasu 'yan bindiga kimanin bakwai in ji wannan mazaunin garin da ya tsallake rijiya da baya kuma ya nemi a sake sunansa dama sahura mai din yi tun da safe barayin suka shigo ba zato ba tsammani don ni karan kaina ina kofar gida mun ci abinci mun karya na gama sauraren faransa a rediyo faransa zuwa dai karfe takwas ga muna zaune turki na yana aiki a wurin akwai matasa sai muka ga mutane da masu suka sun nufa to mutum ni na zaton cewa yara ne masu wasa da mashi lokacin da ake bi kawai suka dirshi, a gaba na fa to na yi zaton cikin yan sa kai ne masu irin patrol din nan da na ce wani kai wane na ka fito yanzu da sahen nan ya dube ni yi dariya wallahi bayan ya dube ni yi dariya kawai sai ɗaya fi da ga aike ya harba ta sama daram daram yace Allahu akbar Allahu akbar yara suka ce barayi kawai muka ruga a cikin gida lokacin da kira kama yana cikin ɗaki kamun a ce kobo duk sun mamaye garin saurami ko ina amma sun fito ne da gabacin garin ko hanya da ta shigo gari ta bangaren gabas wallahi sun mamaye gari ko ina daren daren kake ji daren kake ji waɗannan da suka bi hanyar kwarkwada ta kowa gidanmu yana kyau da zazzan su ne aka bindige a wurin nan tabi bayan sun daga daga wurin mu mu dai Allah ya kare na an ce an yi ba ta kashi da su ai aka ba ta kashin da yan banga za a yi jana'iza din mutanen garin da suka kashe waɗanda suka tara gefen shagunan su a tsohuwar kasuwa mutum nawa mutum kusan mutum biyar a kallon wanda suka kashe da safen nan mun je jana'iza muna dawowa ba ma gama fara karɓar ta'aziyya ba kawai muka ji dadadadan sun sake dawowa misalin karfe hudu zuwa biyar haka to dama yan banga mu gaskiya suna cikin shiri to aka kai ba ta kashi da daga ciki an rana ta mafi yawancin gaskiya dan bangan ba wanda aka kashe na'am amma bayanin da kuke ji kamar an kashe barayin kusan su bakwai da gaskiya ne za su yi bakwai wayanda aka kashe barayin eh barayin kwarai za su yi bakwai insha Allah kuma sun kona mota yan vigilante Na'am, to amma yanzu akwai jami'an tsaro a min yanzu ko? Ba kowa 'yan manga dai ne kawai wannan ƙauyuka da suka kawo gudunmawa da ainihin na gari suke gadin gari, amma kusan kashi saba'in cikin ɗari na ainihin. Rundunar 'yan sanda ta jihar Niger dai ta tabbatar da kai waɗannan hare-hare. Tare ma da wani harin da ya yi sanadiyar hallaka wasu mutanen uku a garin daban ta ƙaramar hukumar labun in ji kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala Kuriyas. Eh, yana labari kasan wannan attack dan ba ainihin na dama kai wannan attack ba bai kuwa ya sani abinda ya faru suna su Catholics like most minded people. So on their way in sun dan wani wanda ke zuwa they think that the past eh, mutubi din yana zuwa domin ayi ba ta kashi ka gane ko sai su attack so shi yasa a cikin mai ka samu mata wani ma namiji ne da matan shi za su je wani wuri aka kashe shi kuma aka kashe mutum mutane uku aka kashe wajen bari ga gaskiya ba kashe ba cikin garin ba since that time we have mobilized men there no man say receive return to that place batun wannan mashegu din nan ma ana maganar sahorami din nan ba mu eh, sai sahorami ai eh, ibrahim sahorami army muka yi muka yi eh, ta kashi da su ai muka kashe su guda bakwai eh, eh, kuma har kuma ya san guda bakwai aka kashe so abin da ya faru kenan akwai wannan din ba suka kashe wasu mutanen mu a kimanin mutane ko hudu na aka hudu da aka je batun shi ma wannan gari na galadiman kogo an ce an samu wani explosion haka na bomb eh wannan yana faruwa gaskiya ne kuma amma wannan Allah ya sa ba wanda ya samu rauni ko wani abu a wajen ko mota ko wani abu a samu ba kuma tuntuni na riga na yake ya sanda Koda wanda suke bomb disposal. Ko da yake dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta damu da wasu labaran karya da ta ce jama'a na bayarwa a kan lamarin tsaron, amma kuma ta ce tana ƙoƙari wajen shawo kan lamarin. In ji sakataren gwamnatin jihar Niger, Alhaji Ahmad Ibrahim Matane. yanzu ana na ana ta kokari wani abubuwan da mutane ke fada ba gaskiya ba ne ah, shi yasa sa kowane lokaci ba mu suwa a gwanantance mu magana sai mun tabbatar da abin da ya faru sahihi. kamar me ne ba gaskiya ba ciki. yau eh, ko kamar yadda ka ce mun san man kogo na farko can da aka saki bam ya ɗanyen tasirin jimma waɗansu jaman tsaronmu da kashe ma hmm. amma wannan na biyun ba wanda ya sama ya ka ya yi mota rauni ne kawai shi. Eh. amma jama'a kamar ba ku ga suna cikin fargaba tunda ba su san abubuwan da ke kasa ba. dole akwai fargaba kuma shi yasa yau aka kara ba da ba kwantar da mutane eh, da hankali Hmm. a kwantar musu da rai cewa gwamnati ba wai tana ba ta sanar da abin da ke faruwa ba ne. amma a kowane lokaci a lokacin da abin ya faru mu a gwamnati dole sai mun tsaya mun tabbata me ya faru ainihi hmm. kuma za a kawo ripoto daga jami'an tsaro cewa ga abin da ya faru gashi gashi hmm. kaga shi ne zamu yada mu duniya cewa ga abin da ke faruwa amma duk wanda yake ji kila ka buga ma ya ce maka kaza ne ba shi ne ba Eh, so saboda haka cikakken bayani za muke yi ga ladiman kugo kenan kuma akwai wadansu abin da ba za mu yi bayani ba amma ba wanda ya samu wanda ya mutu ko wani abin nan game da tashin bam na biyu da aka yi magana a kai game da tsohon rami kuma kamar da kaji labari yan bangan mu dole ne mu eh, jajirta musu eh, namijin kokari domin kaji babu shakka dai al'umma na matukar buƙatar ganin hukumomi sun yi da gaske wajen yaƙi da waɗannan 'yan bindiga da suka addabi sassa daban-daban na arewacin Najeriya ta yadda al'umma za su samu sa'ida. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin kofin hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf ko caf inda kungiyar kwallon kafa ta union sportive de la gendarmerie nationale usgn ta jamhuriyar niger da ta kai matsayin rukunna a wannan gasar ta bana ta yi kunnan doki a stade general zaini kunce na babban ya mai ɗaya da simba sport club ta kasar tanzania a wannan rukunin na d na kofin caf ko caf renaissance sport da barkan ta kasar morocco ta sha kashi ɗaya da banza a hannun asec mimosa ta kasar ivory ko cote d'ivoire a birnin abidjan a wannan na rukunin na d simba sport club ta kasar tanzania ce ke kan gaba da maki hudu sai racing sport da berkan ta kasar morocco tana matsayin ta biyu da maki uku ita ma asec mimosa ta kasar ivory coast cote d'ivoire tana matakin na uku yayin da wutal ita ce union sportive de la gendarmerie nationale usgn ta janguriyar niger da maki ɗaya kacal a rukunin na d na wasannin kofin caf ko kuma caf caf na wannan shekara ta bana dukkan kungiyoyin da suka hada da simba sport club ta kasar tanzania da asec mimosa ta kasar ivory coast ko cote d'ivoire da renaissance sport da barkan ta kasar morocco kowannen su ya lashe akalla wasansa na farko a gida illa banda union sportive de la gendarmerie nationale usgn e ta jamhuriyar nijar da ta tashi da kunnan doki da maki daya duk da wasan da ta yi a ƙarshen makon jiya a gida a babban birnin Yamai. A bangaren wasannin Super League Professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar kuwa ana mako na goma sha tara yanzu haka inda na Football Club ta Arlet jihar Agadas a can Arlet Agadas ta wasa Sporting Club ta birnin Yamai biyu da nema. Urana Football Club ta Arlet jihar Agadas a can Arlet din ta yi kunan doki banza da banza da AS Guard National de niger sai GS Tawa a birnin ta. walele birnin adar ta wa olympic football club ta wambirin yamai biyu da nema as duan ta custom ta yamai a yamai din ta wa as police ta yan sanda ta yamai ɗaya da nema espoir football club ta zandar ta yi kunnan doki a zandar biyu da biyu da as fan ta sojoji as nijelek ta wutar lantarki a birnin yamai ta yi ɗaya da banza wa rasinga bukoki ta babban birnin yamai idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na super league traditional na jamhuriyar Nijar. Kungiyar da ke kan gaba yanzu haka ita ce AS Nijelek ta wutar lantarki da maki 43 ta biyu AS Don ta Custom da maki 36 ta uku Union Sportive de la Gendarmerie National USGN da maki 30 sai ta goma sha biyu idan muka liƙe teburin ta ce Sahel Sporting Club ta bambarin mai da maki goma sha tara ta goma sha uku ita ce Racing Football Club ta Bukoki ta mai da maki goma sha takwas ta goma sha hudu olympic football club ta birnin mai da maki goma sha bakwai idan muka leka a nahiyar turai kuwa yanzu haka ana can ana goga a wasannin kofin ka na club club inda suka zama zakaru a kasashen su a nahiyar turai da ake ce ma champions league inda club din chelsea na kasar birtaniya ko ingila da ke rike da wannan kambe a karkashin jagorancin tsohon kocin paris saint germain psg thomas tuchel ke can yana goga yanzu haka da da club din lille na kasar faransa yayin da club din villarreal na kasar spain ko spain ke karbar bakuncin juventus da tira ta kasar italiya ko kuma itali a matakin yan goma sha shida haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako to yanzu kuma ga labarai a takaice To Maryam a takaice, a yau talata kasashen yamma sun yi gaggawar ladabtar da kasar Rasha bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince da yankunan Donetsk da Luhansk da Rasha ta mamaye a gabashin Ukraine a matsayin kasashe masu cin gashin kai tare da tura abin da ya bayyana a matsayin dakarun wanzar da zaman lafiya akan iyakar kasar da Ukraine. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya dakatar da ba izini ga aikin Nord Stream 2 na bututun iskar gas da aka kammala amma bai fara aiki ba a karkashin tekun Baltic daga ƙasar Rasha zuwa Jamus. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yau Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.